والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتم بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام ابن تيمية رحمه الله السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا ma'ana har yanzu a cikin wato dalilai da yake kawowa wanda suke kawo saɓani tsakanin wato maluma shine yace ya kawo wani dalili da zai zama Ah, akwai abin da ya kawo wanda yake nuna raunin abin da ya kafa hujja da shi ko kuma ya soki dalilin ta hanyar cewa ai wato an riga an shafe hukunci da shi ko kuma a'a baya daukan wannan ma'anar wata ma'ana daban yake dauka shine auta awilihi ko kuma a'a waninsa bai dauki cewa wannan abin da ya kawo yana cikin abubuwan da ake tunkuɗe dalili da shi ba ko ma jinsi irin nasa shine aula mimma la ya ataqiduhu ghayruhu aw jinsuhu mu'aridan mala yace aula yakunu fil haqiqati mu'aridan rajian kai ko a duba ma haƙiƙanin al'amarin ba dalili bane da za a tunkuɗe wanda yake mai rinjaye to zai kawo misali na abin da suke kawo kamar waɗannan abubuwan da ya kawo ce ka fi kathirin min al in an ce al su ake kira ahlur ra'i ne wato almajiran Abu Hanifa gane ko su ake kira al saboda Abu Hanifa ya tashi a garin Kufa ne kuma a nan ya rayu ya nemi iliminsa ya shiga wasu wajaje amma dai ya nan ne wato kaman cibiyar da ya ya fi zama a cikinta nan ya yi ta karantarwa shi yasa ake su alkofiyun kuma alkofiyun ina almajirai ne na abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu gane ko abdullahi Ɗan mas'ud ya shahara da cewa shine malami na madrasatul kufa wanda suka yi rayuwa a wannan wajen don haka ya ce da yawa daga cikin alkofiyun ah, suna kore hadisai shine ka mu'aradati kathirin min al-kufiyyin al-hadith as-sahiha su kore hadisi wanda yake mai inganci ne bi zahiril qur'an ma'ana abinda za su kore hadisi mai inganci ba wai da ra'ayinsu ne ko wani abu a'a za su ɗauko wata aya ce ta Alƙur'ani da suke ganin ta ci karo da wannan abin da aka kawo a wannan hadisin sai su ce to su fa yanzu tamassaku bi zahiril aya wa taraku al-amala bil hadith sai su ce hadisi karfin shi bai kai karfin aya ba kuma gashi a aya an samu wani abu wanda ya zo da ya sha bamban da abin da hadisin ya zo da shi don haka anan sai su ce ba za su kafa hujja da wannan hadisin ba min al'umumi wa atiqaduhum kuma su sun kudirce ma'ana abin da suka yadda akan shi anna zahir al-qur'an cewa abinda al-qur'ani yazo da shi a fili in an ce zahir al-qur'an abinda ake gani a fili kaman aya ta zo ka dauki ma'anarta a fili ba tare da ka mata wani bayani ba cewa anna zahir al-qur'an min al-umum kaman al-umum abinda ya zama umarni ne mai gangamewa su ake kira umumatul adilla dalilai masu gangamewa gane ko dalilai waɗanda suke masu gangamewa wa nahwihi da kwatankwacinsa muqaddamun ala nafsil hadith ma'ana sai su ce duk wani nafsi na hadi na alqur'ani da yazo umuminsa yana kore hadisi gane ko yana kore hadisi wannan an ce hadisi ba wai laisa ala itlaqi ana magana akan alhadithul ahad alladhi laysa bi mutawatir ghairu eh, mutawatir hadisi mutawatir shine hadisin da ya zama shahararre waɗanda suka rawaito shi ma'ana sun wuce a ce taruwa suka yi suka yi ƙarya a kansa kamar misali hadisi guda ɗaya da za a samu abu huraira ya rawaito Ibn abbas ya rawaito umar ya rawaito amma ya ma'ana hadisi sahabbai kamar saba'in haka duk sun ji hadisi wannan shi ake kira mutawatir to don haka idan ana cewa suna kore hadisi da zahirin qur'ani ba irin wannan hadisin ba ana magana hadithul ahad al ahad shine hadisin da ya zama bai cika sharuɗa irin na mutawatir ba Mana hadisi ne ya tabbata ingantacce amma ta hanyar wani sahabi shi kadai aka ji shi ake kira al ahad saboda haka ana maganar suna cewa zahirin qur'ani ya tunkuɗe hadisi ana maganar hadisul ahad in gane ko sai su ce to ai zahirin wannan ayoyin da suka zo suke nuni akan kaza da kaza suna nuna cewa wancan abin da ya zo a cikin hadisin ba shahararre ba ne da haka ba za a yi aiki da shi ba ثم قد يعتقد ما ليس zahirin zahira. Allah ya ce kuma ta iya yiwuwa abin da yake ma ba zahiri din bane su dauke shi zahiri in gane ko eh su dauke shi a zahir. lima fi dalalatil qawli min alwujuhi kathira saboda abin da zance ke ɗauka na ma'anoni da yawa hada shi yasa mala yace nan da irin wannan dalilin da suka ɗauka raddu hadithash shahida wal yamin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shaidar mutum daya tare da rantsuwarsa ma'ana yace shi shine shaida aka ce ina ɗaya shaidan yace zan rantse a madadin ɗaya shaidan ma'ana rantsuwa ta ita ce ɗaya shaidan kuma aka yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba suka ce a a ai duka mafi yawancin dalilai da suka zuwa cikin alqur'ani suna nuna shaida sai an samu daga mutum biyu zuwa sama Allah ya ce fastashidu shahidaini min rijalikum ko haka na alam madaukakin wa ashhidu zawa adlin minkum Sai irin wannan ayoyin sai su ce to wannan ayoyin sun ce duka ana maganar shaidu biyu ne ya za a karbi shaida ta mutum daya da rantsuwar shi dan haka sai su ce abin da ya zo a hadisin nan zahirin qur'ani ya tunkude shi dan haka su a wajen sai su ce ba za su karbi wannan hadisin ba ina fata an gane abin da ake nufi da wannan in gane ko sun manta a cikin alkur'ani din akwai ayoyi da suka zo suke nuna magana shaidan mutum daya Allah madaukakin sarki ce wa shahida shahidun min ahliha ko kuma karbi shaida shi ko ba karba ba in kana kamisa qudda min qubulin fa sadaka wa huwa min al-kadhibin in kana kamisa qudda min dubulin fa kadhaba wa huwa min as-sadiqin falamma ra'a kamisa qudda min dubulin qala innahu min huwa qabila shahadatahu mutum ɗaya ne kuma aka karbi shaidarsa kuma ma min duniya min, ko saboda haka maganar a tunkuɗe misali shaida ɗaya da in ya tabbata a hadisi za a ɗauka shi kenan ba wani abin nan wannan hadisin ba bambanci cewa shi ahad ne ko mutawatir ne karfin hadisin ba shi yake nuna cewa eh, rashin ma'ana kasantuwar hadisin mutawatir wannan ba shi yake nuna cewa hadisin ba za a yi aiki da shi ba ingancin hadisin ko rashin inganci shi shi yake nuna cewa ba za a aiki da shi ba in gane ko amma dan kasancewar hadisin ya inganta amma wanda ya rawaito shi mutum ɗaya ne bai kai biyu ba a tunkuɗe a ce ba za a aiki da shi ba wannan ba hujja ba ne in gane ko shi yasa suka tunkuɗe wannan hadisin suka ce su ba za su yi aiki da shi ba wa in kana gairuhum ya'lam anna laysa fi zahiril qur'ani ma yamna al-hukm bi shahidin wa yamin duk cewa wani shi wani su wanda ba su ba ya san cewa a zahirin qur'ani ba abin da ya hana a yi hukunci da shaida da rantsuwan mutum gane ko ba abin da ya tunkuɗe ya ce kar a haka a cikin alƙur'ani dan ba wani nasi a ƙur'ani da ya ce kar ku yi aiki sai da shaidu guda biyu ko a'a inda ya zozo din ya zozo akan magana shaidu guda biyu amma ba inda kuma aka nuna cewa kar a yi aiki da a cikin alkur'ani din da shaida guda ɗaya Allah ya ce wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum Allah ya kafa hujja da shaidan mutum ɗaya ya yi misali a kansa cewa wa shahida shahidun min bani isra'ila gane ko saboda haka shaidan mutum ɗaya ana karbanta lakin bi yamin zai yi shaida kuma zai yi rantsuwa akan abin da ya faɗa hakan ne gane ko kun san aslan shi mai ba da shaida baya rantsuwa ko shaida baya rantsuwa wanda ya ƙaryata ne ke rantsuwa albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar ko asali shine wanda yazo yayi shaida shi baya rantsuwa to amma anan wani istithna'i ne ma'ana shaida ne zai ba da shaida kuma yayi rantsuwa kuma a karba ma'ana wannan rantsuwa kamar tana matsayin ɗaya shaidar da ya bayar kuma an koma tarihin jam'il qur'an a zamanin da aka tattara Alƙur'ani, zamanin wato abubakar radiyallahu an lokacin da aka hata Alƙur'ani, ai an samu wata aya a wajen mutum ɗaya. ko kuma aka karɓa. kuma shi kaɗai ne kuma bai zo da shaida ba shi kaɗai aka karbi shaidarsa saboda haka akwai wato wajaje da yawa da aka yi shaida da mutum ɗaya ba ma da yamin ba min duni yamin wani mutum wata rana ya zo ya yi aure da wata mace sai wata baiwa ta zo ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi ko ta gaya ma mutumin cewa matar ba da ka aure ta bata halarta a gare ka ba dan ni na shayar da kai na shayar da ita saboda haka kun yi tarayya cikin shayarwa mutumin na hankali shi ya tashi ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zu wannan matar tana da'awar cewa ta shayar da ni da ni da matar da na aura me ya shaida da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaifa wa qadqin ya za ka yi bayan ta riga ta faɗa ta shayar din za ka an karɓi shaidan mata ɗaya a in gane ko an karɓi shaidan mace ɗaya ka ba da shaida kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi shaidan ta saboda haka ana karɓan shaidan mutum ɗaya ya dangana da mas'alar da aka samu kai a ciki da haka matsala da ta shafi shayarwa in gane ko ana iya karban shaidan mace ɗaya akan matsalar shayarwa ko matsala ta suka a cikin aure ana iya neman shaidan mace ɗaya ta ba da shaida aka amince da ita shi kenan za a karban shaidanta in gane ko shigan watan ramadan idan mutum ɗaya ya zo ya ba da shaidan ya ce shi ya ga watan ramadan ko mai maza da sallallahu alaihi ce a atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah qala na'am yace fa amara bilalan ko an yu'addin sai maza da sallallahu alaihi wasallam yace bilal yayi shela a dauda azumi inda wannan mutum ya zo ya ce yayi alaika wahi saboda haka akwai abubuwa da yawa da suke nuna ana karban shaidan mutum daya wannan duka ahad ma'ana ba wai hadisi bane aka ce mutawatir ahad to mutum yana iya kawo abu ya ce to ai wannan abin da kuka zo da shi ma'ana hadisi ne guda ɗaya in gane ko ko kuma ya saba da zahirin qur'ani sai mu ce a wannan ba ba dalili bane ta iya yiwa kuma akwai a qur'ani inda aka yi la'akari da wannan in gane ko kala yace walau kana fihi zalika in ma da a ce akwai haka din cewa akwai wani abu da ya zo a cikin alkur'ani da ya nuna cewa ba za a karbi irin wannan ba sai malam ya ce to fa sunnatu hiya al mufassiratu lil qur'ani inda amma ka ce ba za ka karba ba ya ce to shikenan tunda ka ce ba za ka karba ba ai sunna ita take fassara al qur'ani dan haka wannan sunna ce ta fassara abin da ake nufi da shaida a cikin nan ma'ana wa yake bayyana alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim litubayyana lin ma nuzila ilayhi haka bayanin da zai zai bayani ne bi sunna abinda aka saukar musu haka ita sunna mufassila lil-qur'an yace wa lish-shafi'i fi hadhihi al-qa'ida kalamun ma'ruf imamu shafi'i rahimahullah karkashin wannan ka'idar yana da zance wanda yake wato sananne ne yana cike risala dan an koma maganganun da ya yi akan cewa as-sunna tufassirul qur'an mas'ala ce da malam zai kawo wani dan bangaren ta kadan a cikin wannan karatun cewa idan sunna ta zo da abu ma'ana wanda wannan abun bai zo a cikin alkur'ani ba sai sunna ta zo da shi wannan yana nuna cewa an shafe abin da ya zo a alkur'ani ne sunna ta shafe shi ko me yake nufi in ka ce ba shafewa aka yi ba yana nuna cewa abin da ya zo a sunna din nan ƙari ne akan abin da ya zo a alƙur'ani ko ba ƙari ba ne Mana irin wannan hukuncin ne nafsuhu sai gashi ya zo a ƙur'ani amma ƙur'anin ba ambaci wani abu ba sai sunna ta zo a kan irin wannan abin sai manzo Allah sallallahu alaihi wani bayani da ya zama kaman ƙari ne akan abin da ya zo na ƙur'ani to sunna tana zuwa da dole akan abin da ƙur'ani ya zo da shi ko ko ba ta zuwa da shi ziyada ne akan abin da Qur'ani ya zo da shi ko kuma bayani ne ko tafsiri ne eh bayani ne ba ƙari ba ne dan ba abin da za a ƙara a zancen Allah haka sunna tana fassara alƙur'ani in gari ko kamar misali in ka ɗauki mas'ala Allah madaukakin sarki ya ce hurrimat alaikum ummahatukum aya haramci ko Allah ya haramta muku iyayenku mata wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rada'ati wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف wannan su ne ƙur'ani ya ambata ko ma'ana akwai wasu kuma da aka haramta bayan waɗannan ko ba kamar mai da me a ina aka faɗa eh ina son inda aka faɗa da aka yi ƙari aka hana to yanzu misali mutum zai iya auren mace ya auri misali kanwar mahaifiyarta eh me yasa to ai ba ta cikin waɗanda Allah ya ce ya haramta kanwar mahaifiyarta ko ko tana ciki Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum duk abin da baya cikin Allah ya halatta mu ba mutum zai iya auren mace ya auri kuma yar uwan mahaifinta ya hada su tare eh amma ba ta cikin waɗanda aka ambata a can ko tana ciki ba ta ciki to wannan sunna ce ta zo ta fassara su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tujma'u bainal mar'ati wa khalatiha wala bainal mar'ati wa ammatiha ba a hada mace da yar uwar mahaifiyarta haka nan ba a hada mace da ƴar uwar mahaifinka to wannan bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ƙari ne akan wancan adadin ko kuma bayani an ka ce ƙari ya zama Qur'ani akwai inda aka cika tashi ke to shi yasa Imamu Shafi yana da wani maganganu nan? wasu malamai suna cewa bayani ne sunna take yi kun gane ko wanda shine zance mafi karfi cewa sunna tana bayyana alqur'ani kun gane ko wasu kuma sai su ce a'a ma'ana an shafa wani abu ne wanda ya zo a cikin alkur'ani aka zo da wani abu daga sunna to sai a ce sunna tana shafe wani hukunci na qur'ani ko ba ta shafewa sunna tana shafa hukuncin qur'ani ko ba ta shafewa hmm tana shafewa eh to shine yasa ya ce wali shafi'i fi hadhihi alqa'ida kalamun ma'ruf shi imamu shafi yana cewa sunna ba ta shafa alqur'ani saboda matsayinsu ba ɗaya ba ne a wajen imamu Shabi, sunna ba ta shafa alkur'ani saboda alkur'ani zancen allah ne sunna kuma zancen mazala sallallahu alaihi wasallam amma dukkansu wahayi ne sai dai kawai wahayi ne mai mataki wannan zancen allah ne kai tsaye wannan kuma zance ne na allah maɗaukakin sarki amma wanda mazala sallallahu alaihi wasallam ya bayani da harshensa haka imamu shafi ya ce to wannan matsayin ya nuna cewa ita ba za ta iya shafa ƙur'ani ba sai dai ta fito da wani abu wanda ƙur'ani ya taƙaita shi ita ta fito da shi in gane ko ita ta fito da shi wasu malamai kuma suna ja da shi cewa a sunna tana iya shafi alƙur'ani matuƙar ta tabbata saboda duka da sunna da ƙur'ani wahayi ne in gane ko don haka wahayi yana iya shafa wahayi su sai suka fito ta wannan cewa wahayi na iya shafa wahayi amma ba ce hadisi ya shafe abin da ya zo a cikin qur'ani ba in gane ko ne maganganun shafi suna nan da yawa a cikin risala an koma cewa da ahmada ha risalatu hul mashhura imam ahmad ma yana da magana musamman akan wanda suka kore aiki da hadisi wanda yake ahad kuma wannan zamanin malam albani yana da littafin sa na wato asalin eh, as-sunnatu hujja hujjatun bi nafsiha ko hujjiyati sunna cewa ita kanta sunna mai hujja ce a matsayinta mana ba tare da la'akarin cewa mutawatira ce, ko ba mutawatira ce, ko a hacce ko wace ce amma dai sunna ce a min tariqin sahih in ta tabbata ta hanya mai kyau ta inganta to ko da mutum da ne ya rawaito ta iya hujja hujja ce ma'ana za a kafa dalili da ita sannan za ta iya matsayin ta shafe duk wani abu da ake shafewa a imamu shafi'i dalilansa dalilai ne da ya dogara a kansu Allah madaukakin sarki ya cewa ma nan saf min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha yace sunna laysat khairun min alquran wa laysat mislu alquran ko Allah ya ce babu wata aya da za mu shafe face sai dai mu zo da khairun minha wacce ta fita alkhairi aw mithliha ko kwatankwacinta ya ce to ai sunna ba a kwatankwacin ƙur'ani ba ne ko mana alƙur'ani yanzu in za ka karanta shi mafi kyawu sai ka yi alwala sunna ba dole ne sharaɗi ne sai ka yi alwala haka nan alƙur'ani ana karanta shi a cikin sallah sunna ba ba a karanta ta a cikin sallah to irin abubuwan da ya kafa hujja da su kenan wa ikhtilaf sabani ne tsakanin malamai to imamu ahmad ma yana da hujjarsa حجية السنة لتابن في رد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفصيله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم waɗanda suke ganin kawai Qur'ani zalla ya wadace su dan haka ba sa bukatar sunna in gane ko kamar yadda muke samun yan kala kato mutum ya fito ya ce ma ai Allah ya ce fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun to da wani hadisi zai bada gaskiya da shi bayan Qur'ani ko ya ɗauka in an ce hadith ana nufin kawai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko amma bai san cewa hadisi yana iya zuwa da ma'anar magana mutum ba yana iya zuwa ma da ma'anar alqur'ani Allah ya ce fadarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith ko waye wani hadisi yake ne wannan zancen na alqur'ani to shi bai san wannan ba ya ɗauka kawai an ce hadisi kawai shine zancen annabi sau aka mutum sai matse shi a wani a wata yar wannan haƙo ƙarami ya yi ta yawo a ciki ya ce shi ba ruwan shi da wani abu so akwai waɗanda za ka ga sun ce su kawai abin da ya zo ƙur'ani shi za su yi aiki da shi abin da ya zo a wani maganganu na wasu shi ba ruwan shi da shi amma an ka ɗauke rayuwar shi ka auna ka duba ka gani sai ka ga ba haka ba ne rayuwar shi ba ta tabbatar da haka gane ko ma'ana wanda ya ce shi zai yi aiki ne da ƙur'ani lalla misali in ka ɗauki misali matsalar sallah wanda zai ya ce shi ƙur'ani kawai zalla zai to sai ka ce mishi ya ake sallah a ƙur'ani ya gaya ma yanda ake sallah a ƙur'ani don haka sai dai in zai yi sallah ba iƙama kuma zai yi sallah ba lokaci kuma zai yi sallah ba raka'o'i kuma zai yi sallah ba karatu kuma zai yi sallah babu tahiya ba sallama ko ba kabbarori dan ba inda ya zuwa a ƙur'ani an tsara cewa ai waɗannan abubuwa haka a ina ka same su saboda haka in ya zo ya ce ma shi ne yadda da wani hadisi ba to ka ce daina wannan sallar da ake yi kar ya yi sallah yadda ake dan ba inda ya zo a cikin aya alkur'ani ta bayyana ka yi kabbara harama sannan kai kabbara harama ka yi karatun fatiha sannan ka yi karatun fatiha ka yi ruku'u eh ana yin samun aya ruku'i amma amci warka umma arwaki ko za ka yi samun wannan haka nan in ka ce mishi sujjada zai ce wa taqallubaka fi sajidi ko to in ka ce mishi a ina ka samo kuma tsayuwa bayan ruku sai ce wa kuma lillahi kanifi kiyam ne ko in ka ka ce mishi to a ina ake zaman tahiya to nan ba zai ce ma babu tahiya ta sami ɗansa saukar ra'ayi ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima ko in ka ce a ina to aka ce a yi sallama ba da shi in gane ko idan ya ga dama zai iya ce ma illa qilan salaman salama mana ka ga dai kawai yana kama kama ne ko to ya gama wannan kama kama akwai inda zaka rike sai ka ce to a ina ake sallah asuba lokacin da alfajir ya fito shi ma zai iya kawo ma gane ko shine eh, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun tusbihun lokacin da kuke subahi ba ko wai ka ce mishi aina ake asuba raka'a biyu a cikin alqur'ani to anan ne sai ya fara dan jan abin nan ko a bayan da aka ce a qur'ani ayi sallah asuba raka'a biyu ko akwai nas kuma ina ne aka ce karatun alqur'ani da za a yi a sallah alfijir raka'a biyu din nan a bayyana shi akwai haka na idan aka ce a yi azahar raka'a hudu da zama ɗaya a tsakaninsu kuma karatu a boye ba a bayyana ba haka mutu ya ce wai shi kawai alkur'ani abin da ya zo da shi zalla zai aiki da shi to wannan ba farki ba ne wanda yake na kwarai shi yasa imamu shafi yake cewa alkur'anu ahwaju lis-sunnati min hajati a sunnati lil qur'an cewa qur'ani ya fi buƙatar sunna fiye da yadda sunna take buƙata al-qur'ani ma'ana al-qur'ani yawanci zantuttukansa sun zo a dunkule inda za ka samu an yi bayanin wannan zancen da ya zo a dunkule a qur'ani sunna ne yake cewa buƙatuwar al-qur'ani da sunna ta fi buƙatuwar sunna da al-qur'ani ina fata fahimci maganarsa sai yadda al-qur'ani yake buƙatar sunna ma'ana ta yi bayaninsa ta fito da abubuwan da yake ce alƙur'ani ita suna ba ta buƙatar haka a cikin alƙur'ani in gane ko ba ta buƙatar haka to kuma zai zo ya ce ma ai in ba ruwa zai yi taimama ko wannan duka a cikin alƙur'ani za a iya samun su amma a dunkule an gane ko a dunkule saboda haka shi yasa nan ya ce ah, wannan imamu ahmad ya rubuta littafinsa hujjiyatu sunna na raddi akan wanda yake tutiya yake da'awar cewa shi fa in ya samu zahirin qur'ani baya bukatan bayani daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsoron qur'ani ya ce shi walaqad awrada fiha min ad-dalail imamu ahmad a littafin nan nasa ya kawo dalilai masu yawan gaske ma ya hadha hadal, mawdia min an ya ce, wannan wajen ba za a iya bayanin waɗannan dalilan da ya kawo ba na bayyana cewa ƙur'ani da sunna suna tafiya ne kafaɗa da kafaɗa. ma'ana ɗayan baya tafiya sai da ɗaya ba yanda sunna za ta tafi ta miƙe ba tare da dogaro da alƙur'ani ba bayan da za ka ɗauki alƙur'ani ka ce tsuran shi za ka riƙe ba tare da ka buƙaci bayani a cikin sunna ba haka suna tafiya ne ɗaya da ɗaya haka in gane ko shi yasa wannan ita ce wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi kafin ya bar duniya ko yace tarattu fikum as-saqalain na bar muku wasu jigajigai guda biyu a wata ruwayar tarattu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada kitabullahi wa sunnati kitabullahi wa sunnati abubuwa ne guda biyu da baka ka taɓa raba su ba sa rabuwa in gane ko Ya ce min zalika daga cikin irin wato abubuwan da imamu Ahmad ya kawo na abin nan da waɗancan suke kafa hujja da shi daf'ul khabarul alladhi fihi tafsisun li umumil kitab misali wani lokacin za su iya tunkuɗe sunna da ta zo take keɓance alƙur'ani ma'ana ƙur'ani yana iya zuwa da wani abu a am a dungule sunna ita zo sai ta zo tukhassis sai ta keɓance in gane ko tafsi shi ne tafsir shine ikhraju ba'abi afradil umum ne ka cire wani abu da ya shiga cikin umum misali Allah maɗaukakin sarki yana cewa Allahu fi auladikum lizakari mithlu hadhihi al-unsayayn a cikin abin da ya shafi rabon gado Allah ya muku wasici a cikin ƴaƴayenku abin da ya shafi gado an mutum ya rasu ya bar dukiya za a raba gadon wato a tsakanin 'ya'yansa ko ai annabawa idan sun mutu 'ya'yansu na gadon su to me ya cire su a cikin wannan yusi kuma yusikumullahu a wulani su ma ba mutane ba ne 'ya'yansu ba 'ya'ya ba ne suna ce ta cire su ba sa ciki ko a gaba ba ne cire su suna ce ta zo ta hassase su ma'ana ta cire su a ciki amma sunansa wulani amma kuma su ba sa cikin lizzakari mislu hazil usayn fa in kana nisaa fawqa satayn falahunna sulus wa in kan duk ba sa ciki ko to ta ina suka fita bis sunna sunna ce khassasatun to irin wannan hadisin sai zo ce kai su ba su yarda wani kawai ƴaƴan annaba ma ba su gado tunda Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum su ma auladi lafazin aulad lafazi ne wanda yake am kowane walad ya shiga ciki ko sai mutum ya yi zina Allah ya tsare mu sai aka samu ɗa idan mutumin nan ya rasu wannan ɗan yana da gadon shi ko bayi da shi eh me ya cire shi sunna ce ta cire shi amma ya shiga cikin aula ai shi ma walad ma'ana shi ma ɗa ne ko ɗa ne to haka nan misali sai mutum yana da 'ya'ya ɗin da ya rasu wani a cikin su sai ya rubda tun kafin rasuwarsa sai ya rubda zai ci gadon shi ko ba zai ci gadon shi to amma shi walad ne ai in ka duba lafazin walad ya shafi wannan dan ko amma me zai zo ya ciccire waɗannan din suna ce za ta dinga kakkadewa ta ce a'a banda wannan banda wannan banda wancan banda wancan in gane ko sai a ciccire duk wannan wannan shine ah, daf'ul khabaru alladhi fihi takhsisun li umumil kitab to wani lokacin zai zo ce ai wannan lafazin da ya zo ya keɓance umumul kitab ba za a karbe shi ba saboda haka su suna ganin ba a tafsisin umum in gane ko da sunna au taqyidi mutlaqihi al mutlaq abin da yazo haka a sake ba tare da an iyakance shi ba al muqayyad abin da yazo kuma a rataye da wani abu in gane ko wa lokacin za zaka ga lafazi ya zo a sake babu rataya shi da wani abu a wata ayar kuma sai ka ga abu ya zo a rataye Allah madaukakin sarki yana cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ko wal mutallaqatu wadanda aka sake su mata yatarabbasna za su yi jinkiri za su jira bi anfusihinna da kawunan su ta quru ƙulƙi guda uku da Allah ya ce wani mutallaqat wanda aka sake su masu ciki suna ciki su ma mutallaqat ko bai idan mace karama ce aka aurar da ita tana ciki tana ciki ita mutallaka ce in gane ko idan babban mace ce aka sake ta tana ciki tana ciki idan saki ɗaya aka mata tana ciki idan saki uku aka mata tana ciki sunanta duka sunansu mutallaka ko ku kaga wannan lafazin da kake ganin shi mutlak ne a sake yake in gane ko sannan wacce aka sake ta nan mai ganin jinin al'ada ce akan ba tare da ya rikice mata ba tana ciki ba ta ciki to sai ya zama wacce aka sake ta mace ce da ba ta jinin al'ada tana ciki ko ba ta ciki ta cikin mutsallaka ita ma mutsallaka ce ko to za ka samu a wani wajen kuma Allah maɗaukakin sarki ya fitar da wasu in gane ko ya fitar da wasu sannan wacce aka aure ta a yau ba a tare da ita ba aka sake ta ita ma mutsallaka ce ko ba mutsallaka ba ce wacce ba a tare da ita ba ta shiga ciki ita ma za ta yi salasa ta guru eh mutum ne ya auri mace yau tun kafin ya tare da ita sai aka bashi wani labari ko kuma dai tunanin shi bai bashi ba kawai zai ce ya sake ta ita ma ta ƙuru ko ba zai salasa ta ƙuru ba Allah ya ce wal mutallaqat ba a ce wacce aka tare da ita ba ko wacce ba a tare da ita ba a ce karama ba ba a ce babba ba ba a ce mai saki ɗaya ba ko mai saki biyu ko uku ba kawai ya zo mutlak haka a sake ko to sai a zo a samu wasu ayoyin sun so kuma sun rike wasu kamar misali Allah madaukakin sarki ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhur kaga an cire su a cikin salasata quru kowa ya san quru ba ashhur bane wata uku daban qur'i uku daban gane ko wallahi lam yahidna su ma suna nan salasata ashhur a ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'na hamlahunna kaga su ma ba sa cikin kuru. yanzu ana ta rataya su da wani abu a nan. saboda haka zaka iya samun au taqyidun li mutlaqi ko kuma a zo a samu wani lafazi yuqayyidu ma utlika fi makanin akhar wani abu ne aka sake shi aka yi shiru akan shi a wani waje a wani wajen kuma sai aka rataya hukuncin shi da wani abu to irin wannan hujjar sai wani ya zo ya ce kai shi fa bai yarda da waccan hujjar ba ai tunda ya zo mutlak mutlak ne kawai duk wacce wacce aka saki salasa ta guru shi ba ruwan shi da wancan hujjar da kake kawo an gane ko ce ba ruwan shi da wani waccan hujjar kawai dukkan su sunan su mutallaka ba ruwan shi da taqyid da ya zo a can ko misali kafara ta wanda yayi zihari ga matarsa an gane ko Allah madaukakin sarki ce wallazina na minkum min nisa'ihim thumma yauduna lima qalu fa tahliru raqabatin min qabli an yatamassa me aka ce fa tahliru raqabatin me raqaba baiwa baiwa din nan musulma aka ce mumina aka ce da haka in ya je garin da ya samu wata baiwa ba musulma ba sai ya yanta ta ta yi ko ba ta yi ba in ya samu wacce mumina ce ya yanta ta ta yi ko ba ta yi ba in ya samu gurguwa ya yanta ta ta yi ko ba ta yi ba sunanta baiwa ya ko duka sunanta raqaba nan an sake ta kawai Allah ya ce fa tahliru raqabatin min qabli an yatamassa ko sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin aka ce fatahriru raqabatin mu'minatin a can an ce fatahriru raqaba nan kuma aka ce fatahriru raqabatin mu'minatin a cikin suratul ma'ida in ka koma Allah madaukakin zalli akan kafara ta rantsuwa ya ce la yu'akhidukumullahu bil lagwi في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة باشي مؤمنة با أما شوان وجان شي مؤمنة توشي أنا وجان سيشي tunda أنا زهار zihar an ce mumina da haka shi a wajen an ce to kowace irin baiwa ya je ya samu ya yanta ta yi ba da sauran malamai suka ce a ai da aka sake ta a nan a can kuma aka rataya ta da imani ana nufin nan ma da aka yi shirin ana nufin imani da haka sai dai in ka yanta mumina shine yantawan yayi fa yuhmalu al-mutlaqu ala al-muqayyad abinda aka sake shi sai ka je ka duba wani abu da aka rataya shi da wani a wani waje sai ka ce to wannan shirin da aka yi yana nufin a can tunda an fito da shi fili ana nufin na nan din ma irin wancan da haka mutum ya yi zihari ya je yanta baiwa kazima yantawan shi ba ta yi ba saboda a wani waje Allah ya ce mumina yake nufi suka ce a'a ai ba za a ɗauka ba ai kowanne a bar shi kawai da inda yake in gane ko ko ina kowanne a bar shi inda yake in gane ko a kowanne a bashi amma a wajen jumhur mafi rinjayen malamai malikiya anabila da kuma wato shafi'iyya yani al-mutlaq yuhmalu ala al-muqayyad wa khalafa fi dhalika al-hanafiyya abu hanifa da ashabu suka ce a al-mutlaq la yuhmalu ala al-muqayyad su suna duba dalili ne as-sabab ngane ko suka ce yani yanzu an samu ikhtilafu sabab hukuncin ne kawai zo saboda haka su ba sa da akari da wannan ma'ana kowanne sababin shi daban wannan sababin yan tambayewar zihar ne wancan sababin shi kisa ne wancan sababin shi rantsuwa ne saboda haka tunda sababin ya bambanta dalilan sun bambanta to ko ma je abin da yake ya shafe shi ko yani asbab yani mukhtalif laysa muwahhad ngani ko kaga sai suka ce to shikenan tunda idan ikhtalafat al asbab ikhtalafa al hukm kaga kowa da hukuncin sa to a haka ne ake samun faka ga sabani na mata kaga kenan in an ce ma malamai suna sabani a wata mas'ala ba san zuciya bane ba irin sabanin mu ne yau bane kaga su makamansu a wajen sabani yanzu waɗannan in sun yi sabani zaka zo ka zarge su akan sabanin da suka yi kowa akwai inda fahimtar shi ta kai shi da irin abin da ya rike ni kawai zan zo na yi saɓani a nan saboda ina so in yi saɓani. saboda ina saɓa ina so in saba ma wani da wani sai in zo kawai in yi wata irin shiga ta musamman duk wanda bai yi irin wannan shiga ba ba ruwan shi da ni ni ma ba ruwana da shi ko ko in zo in yi wani irin tsarin sallah duk wanda bai yi irin wannan sallar ba baya tare da ni bindo ne al'akh ba tare da cewa akwai wani dalili da yake nuna hakan ba an gane ko saboda haka su saɓani ma'ana gwargwadon fahimta ne fahimta ce take kawo saɓani a wajen magabata ma'ana yadda suke fahimtar fahimta ma'ana yanzu kaga kamar wannan misalin da aka bayar kowa ya kalla zai ga kowa akwai abin da ya riki har suka samu wannan saɓani kuma yadda kai kake ganin abin haka shi ma haka yake ganin shi haka ma'ana kowa yana ganin cewa shi akan daidai yake in ka ji maganganunsu kaga kowa yana ganin akan daidai yake tunda ba wani abu da aka zo aka nasanta aka ce eh wannan din da ka faɗa kai shine a kansa ko wancan din da ya wannan ya tafi kai shine a kansa sai dai kawai a yi ta kawo wasu umumatil adilla wanda yake ganin cewa mumina ce za a yanta ya ce ai akwai hadisin abdullahi dan umar wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi da wata baiwa yake cewa yana mata ladabi ta mishi laifi yake cewa to ai ba abin da ya dace da kai sai ka yanta ta yace amma kafin ka yanta ta bari na tambaye ta yake ce mata man ana tace anta rasulullah cewa aina Allah ce fi sama yace ah, yake cewa atikha fa innaha mu'mina to wanda zai ce lallai sai mu'mina za a yanta sai ya kara da wannan hadisin in ya kara da wannan hadisi ya samu wani karfin guyawa ko dan manzo Allah ya ce a ha fa innaha mu'mina sai kawo lafazin imani haka suka ce to tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo lafazin imani to yana nufin cewa wato duk wannan abin ana nufin masu imani to kaga yanzu kai ya rage naka ka zo ka tunkuɗe wannan kuma aw fihi ziyadatun alayhi shine misalin da muka yi ko wani ya ce a wannan ai ziyada ne ƙari ne akan abin da ya zo a nassin Qur'ani kaman al'ammatu wal khala ma'ana gwaggwan mace da kuma innata inna ta bangaren uwa gwaggo ta bangaren uba misali ba a auren su amma kuma ba su zo a cikin wannan waɗanda aka haramta a cikin ayar ba ko wani zai ce a'a ai tunda har Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum kuma su waɗannan ba sa ciki sai ka zo da wani hadisi da ya kunshe su to wannan hadisin ƙari ne akan abin da ya zo da alƙur'ani da haka ni ba zan aiki da shi ba sai a ce mishi to ai sunna tufassiru alqur'an wannan abin da kake ganin ƙari ba ƙari bane bayani ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in gane ko bayani ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine matsalar safanin Imam Shafi'i da Imam Malik akan ayar faɗin Allah maɗaukakin sarki qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri Allah bi wasu malamai suka ce waɗannan abubuwan su ne kaɗai abin da Allah ya haramta duk wani abu da zai zo ya su ba su gaba tunda Allah ya ce qul la ajidu ka gaya musu cewa ban samu ba cikin abin da aka min wahayinsa bima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maita sai dai mushe ne ko aw masfuhan ko jini wanda yake mai kwarara aw lahma khinzirin ko kuma nama alade aw fiskan uhilla li ghairi bihi fa innahu rijsun aw fiskan uhil ko kuma wani abu da aka saba ma Allah ba a kira suna Allah kai ba dan haka waɗannan hudun kawai su ne abin da Allah ya haramta amma duk abin da bai zo ba ba shi tunda Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman illa hadhihi al-arba'a na haka wani in ya kewaya ya kewaya ya kewaya sai ya ce ma ai za a iya cin eh, mage dan ba ta cikin wancan guda hudu ko tana ciki sai ya ce ai za a iya cin burgu dan ya cikin wancan guda hudu ko kuma wani malamin shi ne zai mishi fatawa a kan haka ai makaruhi ne cin magi ai makaruhi ne cin wani ma ya ce makaruhi ne cin naman kare dan ba inda Allah ya ce kar a ci kare ko akwai inda ya zo a cikin alkur'ani an ce kar a ci kare ko babu akwai inda aka ce alkal cewa kar a ci sai dai a ce kar a ci kudin kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce samanul khalbi khabith mana kudin kare yana da kazanta da haka wani zai zo ya ce to fa shi tunda ba a ce gashi wani nasi ya haramta shi ba to shikenan ya dauke shi alal karaha in ka samu wanda ya dan fara kwari kwari ya ce ma to shi ma bari ya yi kiyasi yanzu ya koyi kiyasi zai yi kiyasi shine wasu ke kiyasi su ce alkalbu hayawanun ma'alu lahu sha'arun kasuf yajuzu akluhu kal ko shi kare wai dabba ne wanda an saba da shi kamar yadda aka saba da rago baya cutarwa eh dabba ne na gida mutum zai ajiye shi a gida ma ya dinga kwana da shi ko haiwanun ma'alu yana da gashi kamar yadda kare abin nan tinkiya take da gashi da fata haka ko ba haka gashin kare yake ba irin na dabbobi ne shine lahu sha'run kasu dan haka ya halatta a ci shi kamar yadda za a ci rago ya juzu akluhu kal karo shi ma yi kiyasi ya yi kiyasin kare a kan rago amma ya manta cewa fa rago baya farauta da haƙorinsa ko rago yana farauta da haƙori kana ganin rago ya je ya tunkaru wata dabba ya yayyaga ta da haƙwaransa da fikarsa ya mata face-face ya ci nama ko baya yi to shi kaga wannan kiyasi ne da ya fara barin wasu abubuwa tun daga farko ko kuma rago yana cikin eh, bahimatul an'am kare baya cikin bahimatul an'am ko rago yana cikin samaniyata azwaj kare baya cikin samaniyata Bi ya manta da wannan sai duba kawai abin da yake so ya kafa hujjar da shi sai ya rike su kawai an gane ko kamar mutum ne da zai zo shi ma dan fara dan kwari a cikin ilimi ya ce shi ma ya fara sanin kiyasi don haka ya halatta aiki a yi ƙasarin sallar magariba zai ce ya halatta a yi ƙasarin sallar magariba don ba inda aka ce kar a yi ƙasarin magariba to ya ce ma a yi ƙasarin ma asuba sai ce ai da magariba da azahar da la'asar da ake su ko sai ce duk ana musu iƙama don haka ana ma asuba azahar iƙama ana ma magariba iƙama ko haka nan kuma azhar ana mata karatun fatiha da sura magariba ma ana mata karatun fatiha da sura ko ana asirta karatu a azhar da al'asar magariba ma a raka karshe ana asirta karatu saboda ta yi mata kiyas za a yi mata abin nan kasar ita ma tunda duk sun hada a wannan sufofin sannan akwai zama guda biyu a cikin azhar da al'asar akwai zama guda biyu a magariba saboda haka ko ina sun hadu za a iya mata kasaru ce to ya za a yi ƙasar a raba ta biyu <laughs> to a nan ne za a samu damuwa ya za ka yi karama magarba biyu akwai inda za a yi sallar magarba ɗaya da rabi <laughs> to kaga kiyasi bai zo da natija ba na yayi saboda haka irin waɗannan mas'aloli din suna jefa wasu mutane cikin abin nan ba komai za ka zo ka ɗauke shi ka ce to ni ma ban na yi kiyasi ba a wannan abu ne wanda yake ana yin shi da da wato eh, mutumin da ya san dalilai an gane ko kuma ya san wato abubuwan da suke faruwa din kiyasi baya karewa har a yanzu ana iya yin kiyasi a can yi kiyasin kaza akan kaza kamar yadda hukuncin kaza a da can haramun ne haka ma amma fa sai waɗanda suke masana ne za su yi wannan aiki don haka wani zai iya zuwa ya ce ai ziyada ne abin da ka kawo akan nassi dan haka ni ba ni da ba ruwana da wani ziyara. ni zan takaita akan nafsi wa atiqadu man yaqulu zalika kuma wanda yake kudurci haka yake ganin ziyada ne yace anna ziyadata ala nafsi ka taqyidil mutlaqi naskun sai yace ai duk ziyada da ka kawo a cikin nassi ka zo kai ƙarin wani abu ya fito daban wanda ba nassin bane to kaman shafa hukuncin kaman ka shafa hukuncin wancan ne gane ko wa anna takhsisul am nas haka nan idan ka zo kai takhsis ma'ana lafazi ya zo a dunkule sai ka zo ka ciccire wasu abu a ciki kaman ka shafe wancan wasu na kudurce haka to sai a samu abin nan sai su dinga tunkuje wasu hadisai da za su zo wannan duka misalai ne da mala yake kawowa na yanda wasu suke kawo wasu dalilai da suke ganin cewa dalili ne da za su iya tunkuɗe wato asalin ah, nasi da shi an gane ko saboda haka nassi nassi ne ma'ana in an ce aya lalle ba ɗaya take da wato lafazi na hadisi ba a abin da ya shafi aiki na ibada kamar sallah zaka karanta ayar qur'ani ba za ka karanta hadisi a sallah ba ko da kudusi ne kuwa ba za ka zo ka ce Allahu akbar ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi in kullukum alin illa man kasawtuhu faksu fastaksuni aksikum kace ai zance Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala ta'ala kace hadisi qudsi ne zaka karanta shi a sallah kai ma ka san baka da sallah eh a wannan haifiya din ka kalla qur'ani daban yake da sunna in gane ko shi qur'ani muta'abbadun bi tilawatihi in dai kana karanta alqur'ani a cikin sallah kana bauta ma Allah ne amma hadisul qudsi ko sunna la yuta'abbadu bi tilawati ba a bauta ma Allah da karanta su misali a cikin sallah sun gane ko saboda haka yana da kyau a fahimci irin waɗannan abubuwa ne amma in an duba wasu haifiya din kaman wajen tashri'ul ahkam wajen shar'anta hukunci kaman yadda ayal qur'ani za ta shar'anta hukunci haka nan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shar'anta hukunci an gane ko kaman yadda aya alqur'ani za ta shafe wani abu ta kore shi haka nan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai shafe wani abu ya kore shi an gane ko kamar yadda ayar qur'ani za ta zo a dunkule sunna tana iya zuwa a dunkule wata sunna ta fassara sa wata ayar ta fassara ayar da ta zo a dunkule wannan duka babu sabani akan haka kuma sunnan nan ba wai sai an ce dole mutawatira ba in ka ce dole sai mutawatira akwai abubuwa da yawa da suka zo a ɗaiɗaikun sahabbai ne kuma haka aka yi aiki da su ɗaiɗaikun mutane a mazala sallallahu alaihi wasallam da ya tashi tura mu'az zuwa yaman bai tura shi tare da wani shi kada ya tura shi ko ce ya mu'az innaka ta'ti qauman ahli kitab shi kada ya tura shi kaga bai ce sai ya tura su biyu ba bai ce sai ya tura su su biyu ba saboda haka irin waɗannan abubuwa yana da kyau a fahimce su matsala ne na sabani kuma za a iya ba su uzuri musamman su al-kufiyun malaman kufa su Abu Hanifa a wannan lokacin a lokacin da ita ce mazhabar da ta fara ma'ana tasowa a cikin mazhabobi lokacin da ta taso ma'ana ilimin hadisi bai riga ya yi ƙarfi ba a cikin mutane gane ko shi yasa so da yawa wasu matsaloli in sai su gina su akan abin da suka fahimta da haka a lokacin da aka fara himmatuwa da ilimin hadisi da tattara shi da tantancewa sai ya zama sai suka ga da yawa daga cikin wasu abu da suka tafi a kansu in aka kawo hadisan sai su ga ya ci karo da abin da suka tafi a kai haka sai su sun kuɗe wannan hadisi ce su ba su yarda wannan hadisin ba tunda dai ga alqur'ani ba wani hadisi da zai zo ya tunkuɗe kuma abin da ya zo a qur'ani su sun yi gini ne akan iyaka fahimtar su da alqur'ani to kaga ka iya ba su irin wannan uzurin ba su da lokacin ilimin hadisi bai riga ya haɓaka ba mafi yawanci su ba su san shi ba in gane ko shi yasa kana iya ba su uzuri akan wasu mas'ala amma mas'ala ta ijtihadi da mas'ala ta gogewa da hangen nesa za ka samu malaman hanafiya ana ana dogaro da da yawa akan maganganunsu da yawa da yawa akan maganganunsu ana dogaro akan maganganunsu akan irin wannan mas'aloli amma yanzu abin da ya shafi mas'ala ta abin da ya shafi yin sallah yin sallah akan jirgin ruwa akan kwale-kwale duk an samu ne a cikin littattafan hanafiya an gane ko masala ta abin da ya shafi insurance kake gani ana magana kai ka koma tsofaffin littattafan hanafiya za ka samu kuma har yau din nan in ka je ka duba mafi yawancin kotuna kotuna na musulunci da ake hukunci na shari'a za ka samu mafi yawanci ana tafiya ne a kan wasu matsalolin a mazhabar abu hanifa saboda su suke da ƙwarewa a cikin alƙalanci su suke da alƙalai da yawa a wannan lokacin ah, khalifofin sun yi ta tafiya da irin waɗannan malaman na hanafiya kuma matsaloli ne aka samu na ijtihadi in gane ko sai ga da yawa ana dogaro akan fatawoyin su in gane ko aka kana iya ba su uzuri wani lokacin na irin wannan to wannan ya kawo misali na wasu abubuwa da ake tunkuɗe dalili da shi an ɗibi malaman wani yanki kenan in gane ko an ɗibi malaman wani yanki kamar yanzu misali in ka zo irin ka ce kamar yanzu a Najeriya in ka ce a yanzu a Jos misali an ce ma yanzu a Jos Eh, abin da suke ana iya misali duk abin da ya zo a ce in ba a cikin in ba a cikin risala yake ba ko iziya a so ba a yadda da shi ba ko a ahlani misali ko in ka dan fara zuwa nan ka je bauchi ka fara shiga za ce ma su fa duk abin da ba su gani a tamamul minna ba ko sifatu salatin nabi to duk abin da ka zo da shi su su kamsu da shi ba ko ko ba haka bane to haka nan su ma za ka samu malaman kowane yanki da irin abin da suke gani to amma kuma aka zo aka fara haɗawa da abin ana tattaunawa sai ga kuma ashe ba haka bane to sai ya ce kaman kuma yanda wasu malaman madina in gane ko kuma wannan yana nuna ladabi irin na shi ibnu taymiya ga magabata kaga da yace al-kufiyyin bai ce abu hanifa ba bin nas haka nan da ya zo ya ce duk da yake abu hanifa ake nufi da kuma almajiransa da ya zo nan ya ce wa ka mu'adidati ta'ifatin min al-madaniyyin yana nufin imamu malik da almajiransa dan su suka tunkuɗe mas'alar su zai kawo kun gane ko shine in ka dauki misali ya ce wa ka mu'adidati ta'ifatin min al-madaniyyin al-hadith as-sahih bi amali ahli al-madina sai hadisi ya zo mai inganci sai yan malikiya su ce to ai ya saba da amalu ahli al-madina ba haka muka samu ana yi a madina ba dan haka amalu ahalin madina wajen malikiya hujja ne ya fa hadisi karfi hadisi ahad amma ke magana ba don dan ku fahimta hadisi ahad dan haka misali kaman ka koma kiran sallah kiran sallah kabbara nawa ake yi a ciki biyu ko hudu eh amma a mazhabar malikiya kabbara nawa ake biyu ake haka sun same shi amalu ahalin madina da haka ka zo da hadisin kabbara hujja ce a to iqama kabbara nawa ake a farko biyu a mazhabar malikiya in ka je wajen dan hanafiya zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha a iqama <laughs> a iqama zai ma kabbara guda hudu to shi abin da yake gani ya tabbata a wajen shi kenan dan malikiya kuma zai ce wallahi ni na zo kawai sai na samu hadha huwa alladhi wajadtu alayhi al-amal kaman ka koma cikin muwatta so da yawa imamu malik yana kawo wannan hujja da rahimahullah zai ce wannan shine abin da na samu amal akan shi in gane ko kamar misali hada sallah yin jam'in sallah lokacin da ruwa yake sauka dole ne jam'in da ake yi na sallah in ana ruwa yanzu misali ana sallar magariba an kira sallar magariba kafin mu shiga masallaci sai hadari ya haɗu sai aka ce a haɗa sallah aka ce muna da darasi ba za mu haɗa sallah ba misali sai muka yi karatunmu muka yi sallar magariba mu ta kadai muka ci gaba da karatunmu har sallar isha ta zo muka kira sallah muka yi sallah mun yi laifi mun saba ma sunna eh amma kun saba ma amalu ahlil madina ko wannan shine sabani tsakanin imamu malik da lais ibn sa'ad sun yi sabani akan irin wannan mas'alar imamu malik yana ganin cewa in dai har aka samu dalilin hada sallah to dole ne hada sallah dan abin da ya samu kenan inda ahlul madina kuma abin da yake kafa hujja da shi inda ahlul madina din nan ba yana nufin yace ahlul madina kamar duk yan jirgita ba a'a yana nufin sahabbai da suka yi rayuwa a madina haka suka yi almajiransu tabi'ai da suka yi a madina su ma sun gani ne daga sahabban suke yi haka nan tabi'ut tabi'un wanda suka su ma haka suka gani saboda haka inda a ce wani abu ne wanda ba daidai ba za su hana amma tunda har aka zo zamanin su ana kai haka to wannan shine hujja ko koya malai su hujja ne a wajen malikiya amma wajen sauran malamai dai bi hujja ba hujja ba ne wajen sauran malamai da haka kada iya zuwa da hadisin ka kana ganin ka dan samu wani hadisi ko a cikin abin nan musnad na imamu ahmad in gane ko ko a cikin littafin imamu shafi'i ko a wani littafi na wata mazhaba ka samu dan hadisin ka zo kana ka riko da shi kana jijjiga shi zo a jan dan malikiya sai ce ai hadisin ya saba da amalu ahlul madina ce ni ai ba dan yi aiki da wannan hadisin saboda khalafa al-amal in gane ko saboda haka su ma kaga akwai abin da suke tunkuda hadisi da shi amma fa ana maganar hadisi wanda yake ahad ko kuma ba'i in gane ko yuqaddimuna ma'ana al'amal alai sabanin mazhabar imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbal in ya kawo magana akan shi duk yanda aka je aka dawo hadisi ko da za'ifi ne ya kuma yana gabatar da shi akan ko menene inda za a samu hadisi ko da za'ifi ne akan abu zai ce to kai a rinjayar da hadisin na akan kiyasi saboda dai hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ahlul hadith kenan in gane ko to kaga kowa kenan yana da inda shi ma yake da nashi abin nan da haka kaman ka koma cikin littafin muwadda so da yawa in Imam malik ya gama kawo hadisi ya shiga maganar fatawa zai ce hadha alladhi adrakna alayhi ahlal almadina ko ko kuma hadha alladhi eh, misali Imam malik yace hadha alladhi uhibbu ko ko ahbabtuhu ya faɗa duka cikin muwaɗa haka kaga ba za ka zo ka ce min dan imam malik ya ce hadha alladhi ahqqu uhibbuhu kuma in samu wani hadisin ajiye hadisin dauki uhibbuhu na shi ba an gane ko to abinda wasu ba sa fahimta kenan gaskiya saboda haka wannan mas'alul ne da malik yake kawo su ana iya samun sabani dan haka wannan ba mu'arid bane ma'ana mu'arid ne eh ka iya tunkuɗe hadisi amma ba mu'arid bane wanda yake zai iya tunkuɗe hadisi kamar daga cikin amal da imamu malik ya samu wanda ake fatawa a kan shi sallar tarawi a madina raka arba'in ne har lokaci imamu malik raka a arba'in kai kuma yanzu ka zo ka dan yi karance karance hadisan ka sai ka zo ka ce kai ni fara raka goma sha ɗaya ka ce annabi Allah yana yi ko sha uku to kana zuwa wajen yan malikiya ya ce to ai wannan ya khalafa al-amal khalafa amal amalu ahlul madina kuma suna da kila hujjar su an ce to ai annabin Allah shi kadai ne ke yin sha nan ba a masallaci ba amma a masallaci raka arba'in ake yi shi kadai ne yake yin sha ko sha uku a gidan shi ne wannan aikin shi ne wa hada ya kusuhu amma a masallaci raka arba'in muka ga ana yi da haka in kaga wasu masallacin yanzu ana ta jaja ana ta ja ana ta ja suka ce mu fa raka 20 din nan zamu sun samu wani kila tasiri ya ce a masallaci dai raka 20 muka ga ana yi amma kana maganar kana bayyana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar shi ta dare Aisha ta gani radiyallahu anha da Ummu Salama ce ɗaya ko uku to kaga zaka dauko aikin shi na gida ka kawo shi cikin masallaci to irin wannan sune abubuwan da zaka ga wani lokacin ana samun ma'ana kila tsakanin malamai a cikin su zamu tashi akan wannan mas'ala din insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.